kimanin kes-kes 177 da suka shafi kwangilolin da aka bayar a ofishin ministan tsaron ƙasa tsakanin shekarar 2017 zuwa 2019 ne ke kan teburin alkali mai tuhuma procureur de la republique a matsayin kammalalar rahoton binciken da gwamnatin Niger ta ce ta gudanar game da inda aka shiga da wasu dubban miliyon sefar da suka yi batan dabo to kome jami'an fafutuka ke cewa ne a game da wannan yunkuri Nuhu Muhammadu Arzika na daga cikin jagororin kungiyoyin da suka matsa wa gwamnati lamba don ganin an yi haske a wannan badakala. Mu da mu ga an yi hukunci kuma a yi shi tsakanin da Allah duk wanda ya yi laihi ba mu son a zalunci kowa duk wanda ya yi ba daidai ba daidai ga gudan laihin da ya yi a kan doka a yi mashi hukuncin da ya dace a mishi. kuma ya zamanto ba tsambare kowa da kowa duk wanda abin ya shafa shari'a za ta kai kanshi. A ra'ayin Abdulrahman Alkasim wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullum muka wannan haraka a hannun mashara'anta ita ce hanya mafi a'ala wajen baiwa kowane bangare haƙƙinsa a dokance. Duk wanda ake tuhuma ko wanda ake zargi za a ba su dama cikakkiya ta su kare kansu kuma su ba da cikakken hujjoji eh, na kariyarsu kuma shi alkali mai shari'a dangance da haka nan. ya ɗauki mataki wanda ya dace bisa ga adalci bisa ga abin da shari'a ta zayyana a yi kuma babu wani ɓangaren da zai shi kamar an cuta mashi ko an munana mishi tunda kowane bangare ya samu dama ta kariyar kanshi to sai dai shugaban kungiyar mpcr mamba a haɗakar kadir da concertation et d'action nuhu arzika ya ce dole ne a binciki abubuwan da suka faru a ma'aikatar ta tsaro tun daga shekarar da shugaba isuhu ya ɗare karagar mulki kawo yau a yanzu dai kallo ya koma wajen alkalan shari'a in ji shi alkalai da su da kungiyar su sandika ɗin su da saman sun yi magana a bisa wangazancen sun ce ya kamata zan su an kama shi su yi aikin su da doka ta basu su izinin to yanzu an kawo masu muna jiran a ce sun sa ido sau da ƙafa an yi aikin nan tsakani da Allah an yi shi bisa hanyar gaskiya akwai dosiye na shekara wajen biyar a baya wanda ba a ɗauko magana. In dai mun da ka zama sai ai ai jagoranci kuma an yi maja maja. To ya kamata su ma wannan dose a ce an ɗauki matakan hiddo su da kawo su nan gaban shari'a ai musu shari'a tunda ai ma shugaban kasa Muhammad Isu shekaran jiya da yayin magana na zaman shi shugaban kasa ai ta na shekara ta badakalar kudaden makamai a ofishin ministan tsaro wani abu ne da aka jima ana takun saka a kansa tsakanin gwamnatin Nijar da shugabannin kungiyoyin horarren hular da suka nace akan bukatar ganin an hukunta waɗanda suka wawure waɗannan dubban miliyoyi lamarin da ya yi sanadiyar garkame wasu 'yan fafutuka a gidajen yarin yankin Tilaberi yau makonni sama da uku. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.